fara kira ina za mu ba za mu je ba To sai an ga ta hanyar da za ku ce ba to ka aka ga mun rashin kunya ke ba an ga ta hanyar da za ku ce ba ka ni kowaye Sakales. Eh, mun dan kawo ba za mu je ba aiken mu aka yi mu ɗibo ruwa kuma lokaci ya wuce. Kuma na ake ku ba ba yarinya. soyayya ta zamani ga mu bayan kawai bane irin ku mun riga mun waye in kin je wuce mu tafi dan Allah ki zo mu tafi mama ya ta mana ke ki zo mu zuwa yi zamani dan Allah ka hakuri ka ji ke dan Allah ke ke ke ina miki garbi ki zo goni wane ne ka ga ya mu kai wa Dubana ke mun muke magana ki ce wani sakales sakalo mun ruwan na ce mai mai lafi ina ruwan kuma ya kare ka magana ya janna ta sa wannan rike ana sarki ku kun musu waye wai musu waye har za mu muku magana kuna mana ba mu yafe ba yafe ba <laughs> kai ba mu yafe ba inna lillahi wa inna ilaihi wato kai abin da nake ga muku kai Zubairu, Zubairu ina fa gaya maka shigantakan nan ta isa fa. Kullum fa abin da nake gaya muku kenan. ta wato har da kai ɗan ne ta ce ko mutanen banza mutanen waje ku yi hakuri ku yi hakuri don Allah ku yi hakuri. don Allah ki yi hakuri. ya hakuri kin ji ne ya hakuri. ya hakuri kin ji don Allah ki yi hakuri. wa ma ki yi hakuri kin ji wannan shigantaka ta yaran nan ko wato kullum ana cewa ku ku ku ku ku shiri ku shiri shiriya ta Allah da Annabi sai dai shiriya ta jigida wannan na bin wannan gurin lalata kenan waɗannan yara Allah shirye su sauki ban yaya a lafiya yara su zama lalatattu banda lalata ba to kai shiru baka ce komai ba to me kake zance mu ni ba abin da ya ɓatar rai irin ka je kai mun fitsari akan shimfiɗa kai da kake ya tona maka asiri to ya sunanka kai amma fa sunanka ni ko duk gari ba a sani ba kai ko kowa ya san kai ne kai ma zan tona ma asirin shi tare da kai muke yi me fitarin to yanzu ai ba shaida a jikina na bai ne yan tsine ba to ka tsine mun za ta bi ni ne ai tsarka ne yake tsinuwa ta ba ba ba mai kazanta a jika ba <laughs> wala warin fasari kake kai ma ai kana warin to kaga ina mu fita tunda zaman banza muke a gare mu ba sata ba mu ba sane ba ya kamata mu samu sana'ar da za ta kaɗari da kwabo a ce muna zaune kawai a gari babu abinci ma yana gagarin mu wannan rigan ma wallahi shanya aka yi na ɗauko ta to ashe gara ma ni amma fa ranar gobe kiyan ba za ta gafe fitsari sai da cika barawo barawon rigan shanya kuma dauɗa ce a jikin kai ya za a yi to yanzu a kawo kwalabe mai gurguwa da lace mare gurguwa su ne a kawo kwalabe yaya kish na kashi ba za a ciniki wallahi Allah ko Allah kuwa muna ta ba da jiho? ba wai daɗin ne ba ai ba mm. kawai ina da kwalabe an san kawai nema kake haikan an san nema kake ka samu abin da ka ci amma ka tsaka kana wake-wake waka aika so wasu yan mata haba ka dai canza basira in kuma a can zariyar suka koyi ma wannan sai in ji kaga ban na jin kunyan na gada gaskiya ne tashi mu tafi mu je mm. za a fara yanzu eh ba ban tawo sana'a ba ko ko a ai idan muka ce ina da kwalabe ɗaya ka ji shiru a gida ina da kwalabe biyu ka ji shiru in kai na uku ka ji shiru to kawai duk abin da ka samu ko aluminium ne dauki a'a eh? ba ka sai to ya za a idan yara suka kawo kwalaban ce mana gashi ko sai mu ce to ije karbo canji bari ba shi ko kobo tuku yawwa ka zama yawwa muna da muna da sai mu ce naira nawa sai mu dauko babban kuɗi ne mu ce ya ci ko da macan kai sane ne <laughs> <laughs> a a dina a ga muke ina lafiya lafiya lau lafiya lau wallahi lafiya lau ah, ina ta sauri ina ta sauri dama kamar na san zaka tafi wurin aiki Allah ta koki to mu shiga cikin gidan mu a ba komai ma daga nan mu ƙara satin da magana ce ta kamar sirri dai to ba sirri bane da asiri ya riga dai ya tafi kowa ya san abin da yake me ya faru zancen yaron nan to bar mu bar mu me ya faru ka san labarin da ya fi tsarin kwanci abu ne magana ta sirri ba ta sirri ba tun da kowa ya riga san halin da ake ciki kullum katifa ta kullum katifa a shanye na sai katifa ta fa ashirin da karu waɗannan zuwa yau hanyar ɗakin sa yanzu ba za ka iya giftawa ka wuce ba na ce maki idan ɗari ne ma za ki iya saya kuma ba warkiya zai ba akwai ran da aka zo aka ana bani labari fa da in zabga fitsarin nan gaba ɗaya ɗakin ya gumame da warin lemu ai yanzu ɗakin ma da yake dai baya shigowa Allah ya sawa baya sam to ni da abin nan ya ishe ni kaga na je wurin bokaye, na je wurin yan borin na je wurin malaman duka ba uwan wudin shine na ce to duk wanda ya fi ka riga ka zuwa duniya ya fi ka hikima abin duniya mm, bari da runtumo da gudun zuwan same kan maka bayani inda wata hikima ya yi ka taimake ni dan girman Allah a raba shi da wannan abu malaman ba su tsaya sun yi aiki na gari ba bokaye kuma dama karya ce yan bori kuma ba san yadda harkar take ba in ba waɗanda suka san lakanin abin ba ne aikin banza za a yi bara a kufai shi ne na ce dama to ai duk wanda ya riga ka zuwa duniya ya kika hankali madalla ba wani abu ne yake damun bar mu ba makarai ne ina da kwarara a ka makamai kuma makarai kin ga dai na farko yana da bada kuwa wani abu ne kuma haka eh aljani ne ai na biyu ina da yar bajoga ita kuma wata ce da ba eh na uku yana da yar fantami na hudu ina da mai dawa duk shi kadai yo wannan kaurin da tun lokacin da yaron yake karami ba haka yake ba kamar kulubutu haka yake ai wannan kumburin cikin ba wani abu bane yar bajo ce take hula ma ciki ai to kin ji Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu amin to da yadda za a yi <laughs> akwai amini na eh. in aka je gurinsa kamar yankan wuka ne yaro zai samu lafiya to ai shikenan to amma fa sai dai tsada wallahi babu komai duk abin da na mallaka idan zai kare a kan yaron nan ya samu lafiya ni wallahi zan yi alhamdulillah yau to ba komai ba kala da warin nan baya ni kai na sa in gidan nan gaza na zama da a ce akwai yan anine nan hannun ki yanzu yan karba an je ganshi saboda ina ganin da safe ake kama fara ko to ai ban san za a yi haka ba shi isa amma yanzu abin da za a yi tunda na ga kai ma kayan shirin fita mm. sai mu karasa gida da kai kai dubu goma sai in baka sai a kai kafin alƙalamin kafin ubangiji ya taimaka mana to haka ne haka ne haka ne za ta isa ta ta ta ta yi ta yi ta yi ni wallahi inda abin da na mallaka zai kare a kan yaran nan ya samu lafiya ni ba mun bakin ciki eh gaskiya hmm? gaskiya a ce narkekin gardi madakin kare wannan kamar dai wannan kam gaskiya abin ya kai ya kai abin ciwo wallahi to ba matsala mhm, na dai ba komai ba komai Allah dai ba lafiya amin lafiya da dai ban bai bushe ba an yi kuma gida ba kowa mutum ya fita ne ya abin nan ne to wannan wanda irin wulaƙanci ne kuma ka zo wuciya a watso ma ruwan fitsari ta bari in zo in ji za a yi wulaƙanci ha kawai ka zo wuciya a watso ma fitsari amma ka je kwararo kana fitsari din nan ai ba da yaya tambaya ta ma za ka yi me ya faru malam ka shigo gida ka watsa mu fitsari kuma ka tambaye kai malam wai me ba kake nufi da ni ka san da je da kwaɗan wani na ka je masallaci zan ci. kai nan mai addini ne mutuka ko ni cikakken ne to shine ka shigo gidana ba ba ba ba izini rai ko haki na nazo bi addinin musulunci ya ce ka shigo gidan mutum addinin musulunci ya ce ka hatsa mutum fitsari ba a nuna ni don Allah fita waje na nuna ka fitan go fita waje ah. ka fita ka ce an kya fita kai me munufakka ne kai kai ma me munufakka dai ta ka shigo Oh! kai saurara me ya dauko wanzan billahi kafa ta ta zami a kawai ya gida na da duka na zai kai ina ne kai eh! I said, you know who am I? You are very stupid nonsense man. bula da cat monkey donkey father mother ni ba zan baki na ba amma dai sai da na zo sai kai mini bayani ah ashe kai dawo ne ka ci gobe ya shigo zai ya shigo gobe mun sata ya tarar ina nan sai samu laka aljihu a kai ka gafara ka ta kore to ka ka bashi ya gudu ka bashi kai ya gudu father mother english yo english din wa bayan ya riga ya maka english donkey monkey yo ai kai ne donkey monkey kai baka san ma'anin donki ba me donki a baka san ma ma'ana abin da ka faɗa ba kenan kawai ni dai na ja na faɗa to amma dai irin wannan ba shi da amfani sam kashi ɗaya ne da shi in gaya ma ka gan shi dai haka ɗan cakur ah, wanzu hmm. wani bawali na yi fa an man sabon da biya ban daki na ce to tun da ba kowa ba ta nan ta tafi kido eh. bari in yi bawalin nan a fili na rufe to ai ga shi a fili na yi ina wadawa ashe shi wannan mai kashi ɗayan ya zo wuciya kawai sai ban aune ba zan kime roba fitsarin kawai sai na gan shi a kusa da ni to ai ni na ɗauka ka san shi ne ko ya san ka na san shi ya san ni amma kuma ni to kaga irin wannan ni yanzu da ka gaya mini ai ka gada ta da jikinsa ya gaya masa ko a irin wannan bai da amfani ayyo Allah ai da ni ina shigowa sai kai mun bayani kaga ai da tunanin nan matsayaci kashi ɗaya ne da shi ehm, wanzan hmm? ka san abin da ya kawo ni wani bawan Allah ne barmu barmu ina nake jin barmu eh, kanin barau barau barau eh. ka fa daɗa shigar da ni dan gidan wannan eh, kanin dan uwan su kumbula kumbula matan malam cewa za kai da ni gidan iya mai waida nan na san bar mu kato mai dan ciki haka shi fa mai dan ah. ciki haka nana eh. shi to shine yake fitsarin kwance an yi magani an yi magani an rasa yadda za a yi ake tunanin cewar wai ko aljanu ne suka sashi wannan fitsarin to yanzu kaciya za a sake bar ba kaciya za a sake masa ba ka san dama wannan dai harka ta mu ce eh. ko a sojoji ma irin wannan harka ta aljanu ta same su ake zuwa a same ni in zo in same ka mu je mu ci tare kwarai kuwa ko kuwa kwarai kuwa to wannan ma an zo an same ni matar da ta zo ta same ni na ce za a yi kuma za mu matsu wani abu ya eh. ka ce za mu samu abin duniya kwarai daga ai sai mun mata tatsa hanji ba ta mai kwanciyar lalata <laughs> wa ga da dama yagwa saboda haka za a kashi nan nan ma za a kashi yadda za ka fi daraja ba wai can za a ɗauke ka kaje ba nan za a kawo shi yagwa akwai hanyar da za a lallaba ta cikin dabara eh. amma ka alawus a ciki a ba su ba da komai ba to amma daidai yadda za a yi dai eh. sai an ta fara kawo alawus eh kuma za a ta tsaye tsaf to shikenan a kawo shi <laughs> kuran kan abawa. ta kuɗe sai ruwa <laughs> kwartan uwa mai wuyar kamawa yaro ka kama ni ka kama uwar ka wannan ka ci amanar ubanka kira shi mai jaye-jaye yau kuma moriya ka rubuta mu to dama ka san rajina shekarar da muka je barikin ku kace dalili ne sarkin mayu sojoji su yi da zuwa sojoji ya kare kare gude da eh. wai ni wa'adan nan abin da na rika tsoro ka jona min lukiliya ina to zan yanzu zan je in gyaro mana ita yawwa gobe to za a kawo shi gobe gobe yi a da zafi zafi kan baki karfe shi nan cin kuna man kwado za zan samu hankufa dan tattauna yawa kuma ban samu hankufa ba sai samu sabulu in baka samu sabulun ba ma sai a ɗebo maka tsayawar dabara. fara Allah Allah kuwa ya gari lafiya kalau ka kin sa abin da yake tafi da ni sai ka faɗa gaskiya abin ne na kona min rai ina bakin ciki na tuna shi mamaki da ne aka ce wai ke kina son turmi ina ke ina turmi mutumin da bai da ilimi jahili bai san mutuncin jama'a ba eh in faɗa miki ma iyayensa bai kyale ba kuma duk unguwan nan kai duk garin nan ma gaba ɗaya gagar kowa eh, ƙwarai eh. ƙwarai ɗan tsirku Tsurku ko da gaskiya ƙwarai munafiki bane kai to muka gagara ƙwarai ɗan tsurku. eh a ci gaba ci gaba ana zaune da mutane A'a, ah, kai kai ci gaba kana eh. kaga nan kai kawai sai ya bayan ka san ga kai nake ma wallahi kai nake ga ma amma wallahi kai dan dije baka da mutunci kullum ka ce so kake kai ma ka kana wani munafunci taso kake ba ana kake mana ka ce kai ma so kake amma wallahi ban san zaka haka ba laifin ka ne san baka da mutunci ba sai yanzu dai ku tsaya ku tsaya laifin ka wai shi wai me ke nufi ne ma wannan oh, ka ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ya za ku zo in fargida kuma da faɗa a kai na za a faɗa ba zai taɓa yiwuwa ba ku tsaya to ban da ma rainin hankali to ka tsaya wa kin san ina kishin abokina tunda abokina na san ki dole in eh. kishi akan ma duk da kewa duk dole jahilai ma da ke kai mutane da su makaranta ba ba ku yawon duniya ba ba magana nake muku bai yanzu to kai sai ka je ka ji kai ka ci darajar ta wallahi wallahi darajar ta kake ci wallahi saboda muna mun banci darajar ta ba me za ku yi wallahi ka ana ina ce maka kai shiru kai zamu ya cinye ka a gurin nan ci gaba a yi magana ta yi magana tunda yana nake so tunda yana ku yi magana ta kuma soya a a kai ma zo zo ai ba tafiya za ka yi ba a wajen ya ciki sosai ma akai gabaki ɗaya ku uku har kai abokin eh. da ka ciki ina so ne muku ta jarabawa guda ɗaya ko a makarta allo na ɗaya nake zuwa duk wanda ya ci wannan jarabawa da zan yi ina ganin kuma shi kenan shi zan aura har kai ai jarabawa ce hadda a ah, to shi kenan ba wani abu mu dan wani jarabawa kuma an dai wani abu ne wani abu ne mu sani ba da muke a ƙauyen nan eh Allah ka Allah ya da mu shiga ba shi ma nan da yake takama wani ilimi ai kawai ganin sa muke kurmi yaji da koma yake a tarja gona yake ba sai na sa mana mu ji are you ready shiga muke abin da nake so na tambaye ku da mu ba wani abu bane muna ji so nake ku gaya mu nawa ne shi kashi kan musulunci to ko za ka faɗa ne a ah, ku tsaya ku tsaya ai one by one one ah, by one dama shine mai wani nuna shi ne wato faɗa ku sani ku faɗa to one by one kin gane wanne za a ba shi musulunci ko kuma eh, sunoni kashikan kawai nake so a kashi kashikan banda sunonin alwala a bar su kawai mafi sauƙin makin kin gane ah. su shi shikan musu a ba haka bane ai Allah ya kama cin ne ai na ja iya aka ban ni ne da farko su dai waɗannan shi shikan musulunci ina jin ku guda talatin ne Allah alaki Allah kai banza ne Allah ne raba zubi Rabewa aka banza. Sun koma sha biyar da da akwai yanzu da haka za ku ja da yi. Abuja su zan fara da zan fara ma tana ciki. Wallahi aka ce ta. To shi ke ne yanzu. Tsama ne wallahi. Da talatin ne aka rage biyar suka zama malam bismillah bismillah. Guda miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin da uku. Inna lillahi wa eh, inna ya isa kai ma ya isa ya isa ya isa. Ya isa dan Allah. Na dawo kanka. Shika-shikan musulunci guda goma sha biyar ne. Wato da tsanani ya yi tsanani. Sai aka rage aka mai da su biyu. guda biyu daga ciki akwai madina a ciki ya isa ya isa kai ma ya eh? isa aini na san na ci me mai sona a cikin ku da koma makaranta domin ni ba zan iya zama da jahili ba a matsayina ne mai ilimi kun gane ko din me son ya aure ni a cikin ku to koma makaranta ije isan me shika-shikan musulunci ya kuma san dai ko bai me wanda ya shafi addini kuma a nemi ilimin zamani saboda gaba kuma ko da gaba saboda gaba ina so in gaya muku shi shika-shikan musulunci na dan tambaye ku guda biyar ne hmm. biyar kake mun haka man au kai na da sai hada zambara kai ba wai miliyan uban waya ga ma wani ne. <laughs> a ah, wallahi ni an rama ka ta kore ne ga mu an rama ka ta kore ne ga wallahi mu da dada kenan wai miliyan uku da wani waye da waye to aba laifi na bane an rama ka ta kore ne ga wannan shi muka amma ban ci ba <laughs> eh ba kai munafiki na ka ba da nace Madina zan ci je ya da wani har da wata ƙarya wai wai a Madina yake eh, a madina je sama ya ci ba eh. kai wallahi lazi zibari na tare na mana hankali ba kai bare na hankali bane ni sai zai ke ganin abun wallahi gaskiyar lamari ne kaga wannan shine amfanin in za ka yi iskanci kai kana sani kana da ilimin muhammadiya kana da na boko yanzu duk daga cikin mu ne yanzu kakkanwar yarinyar da aka haifa a gaban mu ta gaba kore mu ina ma laifi a ce muna da muhammadiya alhaji ni ma rashin ilimin ne yasa ne mai yanka shika shikan musulunci yanzu kuma an gagara to kaga yanzu wannan mu rufa juna masu asiri kada wanda ya sani wallahi inda yanda za mu yi mu sani mu san yanda za mu yi Allah wallahi Allah haka zama ba namu bane wallahi kawai mu koma ilimi wallahi kaga yanzu da na sani zamu wallahi sai dai Allah insha Allah yaro har yanzu ba mu zo bane ni da nan ka kai wani kai me wannan a gaba mutane ne ok nan ne kace ko to nan ina salamu alaikum alaikum salam alaikum salam da Allah gidan idibu nake nema ah, baban kan yake ah, na zo a ah, lafiya ko a lafiya kalau kace in zauna kenan na eh, gurin dan ko ko shine a wajen ne to nagode kaji yaro nagode kuma gashi sai dai ba canji da na abin nan ɗinka nagode kaji to na zo na ba komai yaro je ka ɗansa ne a nan kake tafa wannan dan baka ji shi bane duk shine nan eh. ka ikon Allah yawa bismillah ah, yaro da kokari sai ja na ke tai wallahi na ji an ce an samu karuwa ne to shi na biya kamata in samu zo barka in dan karaso yi <laughs> eh, wallahi ba ka ruwa maka sha ko ai ai kyau to kai in ce ko ƴaƴan nashi ne duka waɗe ne a ni abokin dan ne <laughs> oh, to waye dan ne a ciki ne gashi nan eh, wannan eh. wannan dan gaggasan eh bari kawo ma ruwa ka sha to kai kalli fa ka musu ruwa ka sha ba ko yazo ana tarare su lalle idibu yayi annabi ya ce a sauke bako da ruwan sanyi kai iko Allah kai maza ka kama fa na kulan nan mai sanyin nan to ni na sha ruwan sanyi a wacce take hawaye an ce a sauke bako da ruwan sanyi ne gaskiya hawaye yawwa to ka kawo shi ba yawwa shi

<laughs> to to baba kuwa ne lafiya amma ka san baba ya rasu ko ko baka san ya rasu ba ya eh? to amma bawan Allah to shi yasa za a bani fada kuma ka sai mama mama baba ta mata rasu magana kana makaho wallahi wannan suke ma gaishe ka na ka sai wala da bana fita eh kuwa Bashariya? Na'am. Zo mana. Kun gana na bawan Allah? Ban gane shi. Ban gane shi ko? Eh. Waye kama maki magani kwanaki da baki lafiya? ok za ka mu magungunan Kare ma kuwa. Ina wuni? Ina gajiya. Ina gajiya. Ya jikin? Lafiya na. Ya sunan ka ne? Sunana Salisu. Salisu. Sadisu. Sadisu. Mm, ko kice Sadi ba?

a to ba ni ne kake wani gyara ni to ai na ga wulan kai sauraka ita fita in ba ka ba zai ce kai take so au lalata mun kai na ina bi ka ce wannan abin ka a ba ba ba ka dube ni kuwa maniru wannan baiwar Allah ka san sunan da dama bishiriya eh, na sani amma wallahi in baka lallaba ni wallahi sai na ga mata je kai a ba ta rayuwa na fitowa kana ji ah, yawwa lafiya ne ba wai mata bayani ba wai mata bayani ka gaya mata man to ka tsaka wani eh, daga wajen wani biki ne kun sha biki <laughs> ba kadan ba ina ruwan barmo kun sha aje yake ta sauje ce to kare zo mu mu lokaci kin duk abin da zai miki rai ba na san shi <laughs> wallahi ba na san sa duk abin da zai miki rai ko ma ba ta man rai eh. me zai man rai kuma Lala gafara, in gane shi wannan son kiki, ina mutuwar son ki, in gane kwanansa goma sha biyar ina mun can ki. ce lallai shi bishiri ya wane ne waye waye na ce to wannan mai sauki ne. Tunda da ita Allah. Waye na banki. Kanin ta ne. ga irin waɗannan yara su ne shege su Ina Maza, maza ta fi gida. Ta fi gida su sauran su je su kuɗa ba. sai ka ji su rutu zai je su kuɗa ba. To, ina son ki, ina mutuwar son ki. ina bala'in san ina musifar san hmm? kin shiga ransa shi uh, wannan barmo barmo ko eh eh wallahi gaskiya wallahi ah. kin shi kyakkyawa da shi wallahi Zaria ba komai ma muka ya wurin amma ka san wani abu ne abubuwa biyu shi zai bata min rai ah, kaga tsaya mana ah. a ina son sa kaga wannan cikin da an dan rage shi ya yi man girma sai kuma irin ɗan ruwan da ake juyewa a gidan nan ama lalaba Baba ya ce yanzu wajen wuta biyu kenan da me jiya ya yi ta tona ya tona kun gani ina da aikin da nake yi in dai ni da na faɗa ma in dai ka dan rarrage wannan sai ka zo kaki damu ba komai mata bayani mana su ne bayani da Allah kaje za mu san shawarar da za mu eh za mu dawo za mu dawo ya dan rarrage amalala ta za mu zan so ma su a gida zan so su liba mu je ba komai bar ma kenan dalin bar mu an ce dalin kuma dalla ji bakin ka wallahi ba ba san ka takewa Allah kare kai kai me zaka gima kai dalla to ganje ma wato ka san abin da kai mun kama Allah da ni gwaggon muri da kalle ba ba baka sani ba eh ba ga alasan kwalle kuna kuna kama da baba sharu <laughs> kama da nan baba sharu eh ka san ya tafi aikin maka eh. ai wajen jifan shedan da shedan ya gansu kawai shi sai fara tsalle sai suka yi kama sai ce ga babban ɗansa ya zo <laughs> <laughs> ya je ce to wannan wajen ba. 我这是口袋。Barmo? Barmo? Ka daina kira da ƙarfi, ka daina kira da ƙarfi. Ya aka yi? Ba dai ka samu labarin abin da ake ciki ba. Har wannan ba dan bar musu, Allah ba dan bar musu. To ta uwa ka ce wannan? Kai ta uwa ka ce za ka ɗauka? To yanzu ina za ka kai? Zan bar garin. Ta ina za ka bi yanzu? dan wallahi kullalliya suka shiryo maka so in suka riske ka ba za ka ji da daɗi ba bar mu ta ina za ka bi nake tambayar ka kai kai kai kai kai kai gwara ka buta wuta daga wuta ka san Allah kar ka kuskura ka buta nan buta gulbi Allah Allah kuwa ta gulbi nan gangaren da Allah kar ga mu wani fa a wa zan kai wa ai kan ai dan uwana ne kai sarki sarki bar mu ya zan yi laki hanya mun aikin gafar laki ba komai ba abin da kai mun fitsarin ma da kike mun na yafe na Allah dan annabi duk abin ne ma ka yafe ka tashi fura duk da ba ka bace na ban ma Allah sarki dan uwana Allah kiyaye dan Allah ka rage ya ba wani zan shashara gurin rufe shi nan ne na rabu da fitsari ni ma ubanka za su ci lalazi jikka wallahi da kaka za su ubanka za su ci wallahi ba ruwa na Islam abin da ya sa na kira ka a kan magana tsananka ne zubairu a ce yaro ya fita ne samarin gari ya fita ne 'yan matan gari ya fita ne matasan gari yaro sai ka ce iblis a yi haka yalla ba na wato sha'anin yaran nan hmm. ni babu dai abin da zan ci kuma kai ma shaida ne babu tun yaran nan yana kankani nake fama da a gida masa fada a daka masa fada a hanya na haɗu da shi kasuwa kullum fada fada fada fada ka nutsu ka zama mutumin kirki ka zama nagari amma wallahi yaran nan ke magadau wani abin takaici ma yanzu kullum wallahi ya yaran nan da ya fi ƙarfi na hasali ma dai da in ya ganni ma da ɗan tsoron in ya ji motsi na a guri yakan ɗan gudu amma yanzu kiri kiri kiri-kirin ya gani masu ya ci gaba da abin sa ruwansa wallahi tallahi yalla bai ran nan fa wannan ya fitina nan ta zo mana daga binni nan abin nan da ake sakawa a cikin takarda a dinga sha irin kamar buki haka eh. to haka na gan shi kan ido na ya haka ku haka nan ka dinga sufa sufa irin ta yan wuta mala bashe amma roko za a taimaka na gode mala bashe yala bashi ni zan koma za ka koma eh, baka dai to sanai lafiya lafiya zan koma na gode adala lafiya lafiya lafiya san ila me ya faru na taho na biyo bayan layi na sai na tarar na leka na ji ana ihu gidan iya mai waina na lekawa sai na tarar da ita ta dauko yan bori za a yi wa kannan nata girka asani to shine na zaburo zo in gaya maka dan a san matakin da za a dauka girka girka asani a garin nawa mala bahe yanzu nan duk da na ce a kuri yan borin nan a he suna nan to ba za ta yiwu ba za mu same su ta yi mu tafi mala ba he ka zauna a nan duk wanda izo muna dawowa bismillah wai ba za ta yiwu ba a garin na ina da jan hankalinka tun kana garmi nake fama da kai hanya ta alheri ba wadda ban nuna maka ba kuma yanzu kamar ka aika wuce duka in da na yi fushi na tashi horo zan yi horon ka da duka to yanzu na da ke me zan daka ba abin da ban maka ba a rayuwa amma ka ƙi zuwa. kamata ya ce yanzu na huta ka yayan 'ya'yanka na gidan nan amma har yanzu baka gane eh, martaba ka ba kai ne shaye-shaye ka tara 'yar wancan ka doki dan wannan ka kama ragon wancan hmm? wai kai kishimi ina sutura wannan ina sutura wannan ha ba zubairu to allah fa mai cika alkawari ne kuma duk abin da ya faɗa sai ya tabbata saboda ba mutum ba ne ka ji tsoron allah ka ji tsoron allah ka bi umarnin annabi ba ka jin kunyar annabi ya isar da saƙo amma baka bi ba allah ya sauwaƙe allah ya shirye mu ka shirye mu amma wannan ɗabi'a ba mai kyau ba ce zubairu Bayan da baka labarin Akuya ta ta jarra jarra. Tari. kai ya faɗa ba da kun kun da kun da kun zo da kun lura da kun Yeah. ka da ita ta farko.

Allah ya taimake ni wallahi dauka ne da za a yi da da ake a har yanzu kuna nan kuna yin abin da ma imani ka san ya lalle ne kaman famfo kai da Allah da Allah da ma Allah ka mun ka ba tun yanzu ya Allah nan gama wanda zai ta bayan gidanka hanyar gidanka kana wani abin mu ba ba yau ina yan uwa tarihi ne tana nan ciki fito boye da nan kira da muka ta yawa Allah fito a sabe ni barka da zuwa yanzu saboda Allah haka zaki bari maimakon ki sa a sa malamai su yi masa addu'a da roƙon Allah zai ki kawo yi gurin yan bori a je a halaka shi a sai ni kaga maganar da nake gaya ma ko kaga abin da nake gaya ma ka zo ka ga zahiri da ka ko na gani da ido na to kuma wannan kara da aka kawo masa ta wanda makocin sai wada masa fitsarin fitsari da yi kuma ka gana jasa ce ranka ya kuma ka ga sa ba za ta yi sallah Allah ya taimake ka Allah ya baka da sara kai san ce ne masa wannan gurin daga jikin sa ne wannan abin dishi ban <laughs> banza ne Allah ya gurin ƙarya ƙarya suke wannan abin da baya sallah duk ƙarya suke ai kori ƙarya ne a sai ina hmm? to na baka awa 24 daga yanzu Allah ya taimake ka ka bar garin nan ni ba zan yadda da wannan ba to kai tashi mu mm. ko kuma ki ja dan uwanki ki tafi ranka ya dade muna ai to ai cikon kuɗin mu na magani na karfin tsiya ne kai ayo ai mun kwanda ba mu cikon kuɗin mu na karfi Allah ko wace ta kira mu tsakanin mu da kai ne kai tsakanin mu da abin da kuke ne wannan ma mun ci gani mu a sani ai sai mu tafi oh, a sani yana bai ina ƙara wannan mai kira keken wallahi ina ƙara aikin banza aikin wofi Allah ya kira shi shegen kunne ka wata kalbin yara to ai ai kaga ni wancan ma wanda aka bar kafin alkalamin baka ce mun kowai ba to kafin alkalami wa ija mana ba su musu bawo bane ba su suka kawo mana wannan mai fuska kamar daure karas ba shi izo ya same ni ice haji nan da kuɗi a gurinta kaza kaza kaza a wai me kake nufi wannan atishawar duna ya awofi to ni kuma shi kenan mun murka hannun da na yi a banza ba ka san Allah idan Allah duk garin nan yan uwan ku ne baka isa ba wanzan ka san Allah yanzu ranka ya dade bayanin idan ban ci mutuncin ka ba dai ban mutuncin juna dai ni ba akan kuɗin nan fa sai fa mutu fa wanzan ya tsaya wannan a a a a a a a a a a a a a kullum a eh, rabi da to kai zaura kai kana abun nan mutanen dama da me suka ci nasara an ne eh, Allah nake hajin da ya dare wai irin na gani yayi kyau dan kullu shi ne nazo da mutum wallahi kun san kullun yanzu na jari kayya na gajiya shi akwai hatara wajen gaisuwa to ba dole ba haka wallahi wani su yake burge abin da kake so ba dole so shi ba sai dai shi matsalar oh to eh, na gane hausa kai ashe sai dai shi matsalarsa ɗaya duk abin da za a yi sai ya kawo wani cikas a kai duk abin da za a yi kai kenan waya haba bai kamata ba waya-waya kai shi matsalarsa kenan za mu abu sai daga nuna kamar ba mu da sani a kamar mu a ƙauyen nan ba ka da sani sai wani zubin haka kawai inda kake dan bata mu kenan walla amma ba na haka ba nakan sha'awa zama da kai kuma dubu dakin ga wannan yaron sakalas eh duk ba wanda nake sha'awa zuwa nan da shi in ba kai ba to ba ni ba to me amfanin zama da ni dama wallahi ina ta so ka zo saboda na ji ɗazu kai zancen koma makaranta wallahi makaranta kin gane ki cigaba da zuwa yana da kyau duk wahala ki daure dan ni ba wahalar da ban sha wajen neman ilimi kuma gashi yanzu da na same shi dubi shiga ta kin gani wallahi dama akwai wani da yake bani wahala to take so ka zo sai ka dan tuna mu ko ita ce me ba kawo mu ji ah, ni ko mangofa eh ko mangofa zai nuna min sanin abin nan eh ai shi ne nake ga miki duk yadda kika kawo abin da ke bukata sai ki faɗa sai in ga a yanzu dai ta faɗa me ce ya sunan waɗin wata kalma wai shi mox kin san da yake dan kwana biyu da yin na karatun mm. to amma <laughs> ita ita wannan mox din ai mai sauki ne wallahi mai sauki ce <laughs> ni na san za ta iya faɗa ni kuma kana ne abin da ya ban mamaki wai yanda kika manta mox din ai Mhm. saboda abu ne wanda gashi nan a gari ko mhm. gashi nan kowa da kowa yana yin sa ko ba haka bane ai wato in aka ce monks kin gane irin kana jin yunwa amma ka ji kunya to ga ya mun kai yanzu da shi ya kasa yi <laughs> ku diddifi <laughs> ku diddifi inda yara suke wanka eh? inda yara suke wanka sha sha sha dama shigo shigo ba zurfi na maka ai shigo shigo ba zurfi na baka na kafiyan sakewa shine na baka in gani ga gudun ruwanka kai kana cewa kana tasar da in aka ce mox tasa irin ta almajirai da ta koke ta ci wahala wata sukan dan bula ta masu zare su lati a wuya ku dakata yanzu dai ga baki dan ku ba wanda ya faɗa daidai kun gane ko kullum zuwan da kuke guri na kamar makaranta ce domin kullum kuka zo suna koya muku abu kun gane yanzu abin da nake so da ku mox ko da gaba inda aka ce muku mosque yana nufin masallaci inda ake zuwa ibada ka gane ko sai an ce sai mu sake haɗu kai kai kai wai kai wai wannan shi wai budurwa ta ce koko da ita makaranta ce muke zuwa wai muna ɗaukar ilimi a gurinta ya kullum ke da mu zo ke kenan wannan wannan wannan wannan na gobe daban na jibi daban na gata ke ma din nan ke ba wani ilimin nan ne da ke baye eh? kawai share na ta ajin zuwa wajen ta ko dan kowa ba wani sani ne da mu ba a ina son ta fadi ana son ta wallahi ina son yare kawai da dole ta zauna da mu tunda a ƙauyen su wayan ba mu ba eh mun fi kowa hazuwa amma ni ka share mata kan shi a'a ba ba batun a share amma ringa zuwa kina ci mana mutunci ba komai ba komai har bi ga dan jaki to ne alalo alalo kai dan yaro taba kaka kai dan yaro kabu mai son ka guji mai kin ka mai kaunar ka shi zai fara'a in kai taba kaka kai yarinya guji mai son ki guji mai kinki lahi layi yan mata na gansu suna taba kaka barcin daka zo kai harka da masoyinka mai kaunarka in na gaishe na murna taba kaka tsuntsun kauna ya hau kaina ni zan nuna nuni nuni yau zan nuna irin sigar taɓa kaka. Madarar ƙauna, ɗakin ƙauna, na sa kaina, sai ka biya ni ɗaya bankewa da rawar taɓa kaka. yori rigarki mai kyawun nan mai haske sannan ke ta taɓa ka. sannan dai gammo na kai gummomo ke wankin omo in ya wanke zan sanya in zo ni yau ta kaka alalo alalo kai dan yaro ɗauko rigar ka mai kyawun nan mai ziza sannan ni taba kaka rannan in ta tajo za ta zaman ajo ya je gun hajo ta arbiga ta na gan shi yana yaro ta kaka ta jama jin biza an yi miyar kaza sannan ga kubza wai in zai sha zai ya zo ya yi takun taba kaka alalo alalo taba kaka sai ɗan yaro taba kaka tabu mai son ka taba kaka mutum mai shin ka taba kaka mai tukar ka dan ta yara shi mar taba kaka alalo alalo taba kaka ya, taba kaka ki mai son ki taba kaka jinki mai tsugarki zan sa yara su mai taba kaka mai tsukar ka zan sa yara su mara taba kaka alalo alalo yar yarin ya taba kaka alalo alalo kai dan yaro taba kaka Salamu alaikum. Nura. Nura. Waye? Waye wannan? Ah, A'a. Shirya. Na'am ina wuni. Kaji alo. Ina ga. Da ina kike? Wallahi wajen Nura nan yana ciki? Ba ciki. Da ina kike? Layin gwa nake yi da shi haɗu Yana ciki? Wallahi ya fi. Bara an kawo ma A ba wani abu. In ya zo da Allah mai kike na. Ya same ni a gida ina jira. Allah ka tsaya an kawo ma ruwa mana. Ba wani abu da zan dawo. To, zo mana, ko irin mu zauna mu dan hiran nan ba. Hira? Sai kai ta cewa za ka tafi? Ba komai. To, yaushe za ka dawo? Ki jira na gobe. Gobe? Eh? eh. Barwa daga ina haka? ta wani ne ina ne gurin baya da suna ne rafi ne wanka kai ma ka jifa digan ka da aje ka faɗa min gaskiya ko dai abin aka yi me ke kin ji wai rafi eh eh ba haka ne wallahi bar wazo bara ni wallahi da zaka bar abun da kake din na na aure ka me wannan abun mana ki auruwaye kai kai dai bar ka daina amalala amalala kwanci amalala dan shalishan nan ne amalala dan shalishan dan shalishan nan ne amalala rike su kai ban gane ka rike ba nawa ne ne saura ba dubu hudu ba ne dubu hudu ne to to nawa ta bayar da da nawa ta bayar dubu biyu ta bayar ba ta bayar ba kai to na ce ta bayar ba a'a shikenan bari dai ta zo ajiya ajiya yawa kan zanna hannu ba gajiya yawa lafiya lau ina gajiya lafiya lau ah, lafiya lau ka muke ya mai jiki kuma to madalla ciwon gwado dai ba sauki <laughs> ya Allah sarki ya manna ta zuci zuci zan je in same ku abin da yasa su mai gari ne suka zo kuma dama abin da yake kuma munafikin nan san kira eh. ka san fa ni ka san abin da ya hada mu a gidan daurin aure to ba ma wannan ba wani sane ba ka san dalili ina zuwa eh. ka san dalili abin da isa fa dai yake wani suka je hada tugu suka zo suka yi wannan abin yana eh, eh, yaron shi yana neman wata yarinya ne shi ma kuma marmo yana nema shi ne aka je aka haɗo tuku yadda za a wai kar a yi masa magani i warke yadda shi wancan zai sami yarinya yarinya za ta sami su su kuma abin ta lafiyar sa nake ba ta to abin da yake sa shi fitsarin dama race lace da baba da kirni da kugun ruwa kuma mun tattaro su guri daya za mu cire notin kwanna tire kurum za mu daure za za za daure ba ina tunanin tunda abin nan dai bai yiwu ba me gari ya zo ya hana haka je na yafe dubu daya tunda kuma kun sha wahala sai ku ban dubu tara lallaba in tattara shin kai shi ai ba na sani ai shi yasa nace ku dau dubu daya tunda abin nan dai karuwa ma ya kun dada wai nawa ne ne wai tsaya da Allah nawa ne kudin ne dubu eh, tsaya da Allah dubu goma ne eh, eh dubu goma eh a eh, ah, dubu eh dubu goma ne to ka bari mu kammala mana dubu bari ta bamu cikon ba mu mun cikon ba sa dan Allah inda wasa kuke ku bar wannan zance ku bani kin san Allah ki bamu cikon kudin mu kawai kamar ya to ba ku cikon kudin ku tsohon soja ba aikin nan ba ba sai a bani hakki nan dauki yaron nan kai shi asibiti ba ko shi wannan matuci ne wallahi bai bani ko kwanda ba matuci ne shine kuka tattaro yanzu ku zo ni ku cuce to yanzu ni shine kike zo tashi an ba kiwo ku cuce ni macuta a zalimai kawai mu ne azaliman eh. mu za ki kai azaliman a azaliman da ya gashi amma ni tunda baki ban ko kwandala ba eh kwarai rashin kunya taki kuma nema take kin san Allah kin san Annabi kake ƙara ce mana marasa kake ƙara ga mana kin san Allah idan kake mana rashin kunya ah, wallahi hajiya wallahi tallahi kake mana rashin kunya wallahi ta yi lafiya da da ne kuka nuna ni da dan yatsa da na tabbata muku ni na da kin cinye yo kurar banza kurar wabi ai da mu da mu a garin wasu kyanwa ne Allah kuwa kaga mara mutum ke yana mata shi dai da zin kunya banza mara kunya wabi ke din wace ce ke wannan ka karɓo cikon kuɗin ya eh, ka zo ka

Idan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me yasa kake irin mana abu Kuzari ya kowa yana yi amma ba irin naka mutum ka zo ka zauna yanzu kaga shikenan wannan turmin ma ka raba min shi ka ta karkare ka dare ka lintsuma min fitsari ni dai wallahi wallahi amana dai da na dauka ita ta cuce ni sai ga mama nan hmm? kun fasa ba da na san inda take Allah na koma na gaya mata na fasa daukanta Allah ya ji kan babanka menene kuma na mun gode mahaifi ne ya fi fitsarin tabbataccen fitsararre. Dalla ban hanya mutu ko kofar Oh, Marumo! Ake ciki. Kai Marumo, ba ka jin kunya don Allah na Ni banza da shan duka gabi da ɓaci kuɗi kwanan gidana ya gagare ni shi wannan bakin ya karɓe kuɗi kawai ni ya banna an baki ne kata kore menene kata kore menene salamu alaikum gawara da Allah kawai ka jawo mana tsiya kai kai ka jawo mana tsiya haba kata kore yanzu kata kore dan Allah dan annabi kai ko ko tausayi na ma ba za ka ji ba yanzu gashi kwana a gidana ya gagare ni mai gari ya zo ya gidanka ka san Allah kar ka gaya mun magana banza ya azanci kan dan Allah dan annabi ka taimaka zan ci mutuncin ka ba dan Allah ko dubu biyu ne ka bani to ni ko sisi bani da shi ka ta kore kana kauna annabi ina kaunar sa dan Allah dan annabi ka ban koda to dama bori yayi mutum to dan Allah ban ko dubu da ɗari biyar ne ni sisi bani da shi dan Allah ka ban to ko dubu ɗaya ne ni ka ban shi ke na ma Allah zan ci mutuncin ka to ban ɗari shida <laughs> sai kai kuma ka ta kore dan Allah dan annabi ka taimaka mu ba bori kake yi ba borin wa muke yi dai ai ba ni ah. kadai ni ai na dena ni na dena to yanzu ina ban ki kwana ni yanzu gashi mai gari ya koron ka dinga kwana bishiya mana bishiya eh ni yanzu ga ba ni ban san ko ina ba a duniyar nan ta maliki yau mudini to ni dai yanzu ba ni da kokobo saboda haka kuma kaga dai mai gari ya ce mu bar garin nan to ai kai ni ban sanya akai ba naga kai tunda kana sa kayan sarki yo ina ruwa ka san aina ka san aina nake kwana ni to ina kake kwana ina ka to ni wai yanzu ma ba an sa ma mutum dai ba kofar gida na ka zama tsuntsu mana ka dinga kwana a bishiya ga wannan mutsiyaciyar mata ta je wai wai kai gidan nawa za a sayar bai a wara mata dubu goma ta in ya kai in kuma bai kai ba a daɗa duba wani abun to kai kana da takarda a rubuce cewa ta bani dubu goma to ga ita faɗa a gaban ka baka musa ba a'a ni ya ban musa ba ya zaka ce ban musa ba saboda haka ni ka nemi hanya ka nemi tawa ya azancin ne waye to ya jawo mu ina zaman zama na nace ba na kai ma hukaci ne kai ma mahaukaci ya zaka ce da ni mahaukaci to Allah baka hakuri dan Allah dan Allah mu ni dai ka ban dan Allah ka ban wani abu wannan kana bani dariya ka ta kore wallahi salisu ne yanzu ya kawo min takarda daga makaranta za mu tafi aiki an tura mu wani gari aiki to ni ba na son ki rika nesa amma tun da ta kama harka aiki ne ba abin da zan ce sai dai ubangiji Allah ya sa albarka a ciki mhm. Allah ya taimaka ai sati uku ma kacal zani sati uku yanzu yaushe za ku tafi gobe gobe gobe eh. to ni ba na son ki rika nesa da ni amma ba yanda zan yi tun da harka aiki ce ta kama haka Allah ya bada sa Allah ya